wannan magana bata inganta ba wannan hadisi bai inganta ba hadisin da al-Imam Muslim ya rawaita akan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta hadisin bai inganta ba ko da wanda zai kaddara cewa hadisin ya inganta to ba yana magana akan mahaifan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba don Annabi ya ce inna abi wa abaka finnar babana da babanka suna wuta ba yana nufin cewa mahaifin annabi ba don kalmar larabci idan an ce abu tana iya ɗaukan ma'anan kaka tana iya ɗaukan ma'anan baffa tana iya ɗaukan ma'anar mahaifi ɗin saboda haka kalmar nan bata tantance ta ce mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam don mahaifi ma'anar mahaifi walidu shi ake cewa mahaifi saboda haka ba kalmar walidu aka yi amfani da ita ba kalmar abu ne saboda haka abu ƙur'ani ya tabbatar da baffa ma yana iya ɗaukan sunan abu kamar yadda annabi Ibrahim ko in ce annabi Yusuf da kansa yake cewa ittaba'tu millata aba'iya Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq kaga sun yi amfani da kalmar aba'u annabi Yusuf ya yi amfani da kalmar aba'u tare da cewa ba waɗanda suka haife shi ba amma kalmar aba'u din ai jam'i ne na abu to kai tsaye abinda nake so in tabbatar wa duniya wannan magana da Dr. Idris ya faɗe ta ba haka take ba ma'ana wannan hadisi kwata-kwata ba ingantaccen hadisi ba ne ka kaddara ma ko da ya inganta ne to ba mahaifi na annabi ya faɗa ba saboda haka iyayen annabi sun fi kowane iyayen mutum tsarkaka mu a wurinmu haka maganar nan take iyayen annabi 'yan aljanna ne shi yasa alhafizu ya rubuta littafi mai suna التعظيم والمنة في أن أبوي الرسول في الجنة وأن a gabana, ga sunan littafin. التعظيم والمنة في أن rasuli الرسول في الجنة غاشنا za a ga a sama ga littafin can haka nan ga littafin nan na, bayyana shi a gabanku ga sunan littafin masu ɗaukan wannan littafi suna iya ɗauka kai tsaye a cikinsa alhafizu suyudi ya tabbatar da cewa iyayen annabi ɗan aljanna ne alhafizu suyudi yana daga cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa akan cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗan aljanna ne saboda haka duk da Dr. Idris ya ce ai alhafizu suyudi hanjin jimina ne ya faɗi wannan kalmar kamar yadda nake gaya muku Dr. Idris babu wanda ya tsira a wajensa. To alhafizu suyudi ma wai hanjin jimina ne ku duba fa alhafizu suyudi babban malamin hadisin nan a ɓangaren hadisi malaman hadisi suna ganin shine malami na ƙarshe. So amma na sai gashi Dr. Idris yana cewa ai alhafizu suyudi hanjin jimina ne. Dan Allah abinda nake tambayar Dr. Idris da waɗanda suke ɗaukan wato maganganun Dr. Idris daga cikin ilimin alhafizu suyudi in ana maganan alhafizu suyudi ba a maganan irin su Dr. Idris ba a maganan wani ma a yau alhafizu suyudi a bangaren tafsiri kawai daga cikin littattafan da ya ko bangaren qur'ani ko hidimta wa alqur'ani yayi tafsirul jalalaini shine fa mai tafsirul jalalaini shine mai ad mansur fi tafsir bil ma'thur shine mai al-alfiya fil ashara شيني مي لباب النقول في أسباب النزول شيني مي الإتقان في علوم القرآن شيني مي ترجمان القرآن في التفسير شيني مي متشابه القرآن شيني مي المزهف فيما وقع في القرآن من المعرب شيني مي الرد على من أخلد في الأرض وجهلا أن الاجتهاد في كل أسر haka nan shine mai mafatihul ghaibi fi tafsir wannan a bangaren alqur'ani da hidimtawa alqur'ani da alhafisu yi a takaice kenan a bangaren hadisai shine mai tanwirul hawalik sharh muwadda malik wannan sharha ta muwadda malik alhafisu suyuti ne ya rubuta ta haka nan shine aljami'u saghir fi ahadith albashir an-nadhir shine mai alkhasa'is wato alkhasa'is wal mu'jizat an-nabawiyya shine mai addibat ala sahihi muslim bin al-hajjaj سنن الحافظ السيودي ياي ولا في في سين مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه shine mai almuntaka min mustadrak al-hakim shine mai almuntaka min shubil iman na al-imam al-baihaqi shine mai al-asma'ul mudallisin asma'ul mudallisin a bangaren abun da shafi ilimin hadisi sannan a bangaren abun da shafi at-tasawuf shine mai al-ma'ani daqiqa fi idrak al-haqiqa shine mai al-khabar dallu ala wujud al-qutub wal Autadi wan-nujaba wal-abdal sa'annan shine mai qam'ul ma'arid fi nusrati ibn al-farid hakanan alhafiz suyuti yayi wallafe wallafe masu dimbin yawa a bangaren fikihu alhafiz suyuti yana da aljami'u fil fara'id yana da muhtasarul ahkami as-sultaniya sannan yana da tabaqatul fuqaha ash-shafi'iyya yana da al-ashbah wan nadha'ir fi fiqh al-imam ash-shafi'i yana da tazkiratu ulil albab ga sunan dai yana da tanwirul halak fi imkani ru'yati an-nabi wal malak hakanan al-farid bayna al-mu'allif was-sarik yana da littattafai da bangaren luga yana da al-akhbarul marwiya fi sababi wa wad'il arabiyya yana da al-ashbah wan nadha'ir fi luga yana da al-ma'ani daqiqa fi idrak al-haqiqa ma'ana dai al-hafiz as-suyuti malami ne da duniyar musulunci ta tabbatar da cewa malami ne hakanan yana da tarihul khulafa umara'ul mu'minin a bangaren tarihi yana da husnul muhadara fi ikhbari misra wal qahira yana da tuhfatul mudhakara fil muntaka min tarihi ibn asakir yana da jami'u umar bin al-as sannan yana da al-asasu fi fadli bani al-abbas yana da raf'ul bas an bani al-abbas sannan a bangaren tarjama wato yana da ainul isaba fi ma'rifati sahaba yana da baqatul hufaz wato tarjama na malaman hadisi tarjama na rijalul hadisi rijalul hadis yana da tabaqatul mufass tabaqatul mufassirin tabaqatul muhaddisin tabaqatul usuliyin bughyatul ru'ati fi tabaqati hati zailu tabaqatil huffaz na al zahabi wannan fa shine wanda Dr. Idris yake cewa wai hanjin jimina ne to maganar da nake faɗa anan nan Dr. Idris ka kawo mana littafi ɗaya da ka wallafa ka kawo shi ka bayyana a duniya mu gani littafi ɗaya kawai wallahi a takaicin takaita daga cikin littattafan da al-hafiz Suyuti ya rubuta kenan kaɗan sosai daga cikin littattafan da alhafizu su ya rubuta amma waɗannan su ne ake so a kawar da su a maye mana da waɗanda suke su kai su ba su kai su ba ko nesa da ratan da yake tsakanin su ma ya wuce yadda sama take da ƙasa so saboda haka ana so a maye su da wa'annan wa'anda muke da garanti a kansu akan ilimin su kuma duniyar musulunci ta tabbatar da ilimin su so saboda haka duniya tana duba wannan littafi wanda ta tabbatar da cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne alhabis su yayi wallafe wallafe da yawan gaske ba wannan kawai ya rubuta ba a ciki ya tabbatar da cewa wannan hadisi bai inganta ba ga bayaninsa zan ɗauko waɗannan bayanan da alhafiz suudi ya faɗa yake cewa bayanu anna haditha muslimin ma'alurun bi illataini wannan hadisin al-imamu muslim akan cewa iyayen annabi dan wuta ne